Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jerin abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirshen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jirin abin da za a saurara da dar ala a zangon shirin namu na wannan lokaci da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kaninsu. Gwamnan jihar Borno a tarayyar Najeriya ya ce 'yan ta'adda sun sake bashi iko da wasu ƙananan hukumomi a cikin jihar tasa. adadin mutanen da suka mutu sakamakon rushewar ginin majami'a a jihar delta da ke najeriya yana karuwa Ƙungiyar hezbollah ta ce ya kamata gwamnatin saudiya ta daina tsoma baki a harkokin cikin gida na ƙasar labanan tons kuma ga labaran da ke dake gwamnan jihar borno Baba gana zulum ya ce ƙananan hukumomi biyu ne dai yanzu haka da suka hada da abadam da kuma kuzamala sakoma karkashin ikon mayakan isop tsagen da ya balle daga kungiyar 'yan boko haram zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda kai masa ziyara a birnin maiduguri fadar mukin jihar barnan a ranar laraba da ta gabata yadda yake yabawa gwamnatin shugaban najeriya da kuma hukumomin tsaro na najeriya din bisa nasarorin da aka samu a jihar borno zulum ya ce ya damu matuƙa game da karuwar mayakan isop a sassa daban-daban na jihar musamman ma daga bangaren kudanci inda ya kara da gargaɗin cewa bangaren na isop sun fi boko haram karfi da kuma makamai gwamnan jihar barnan ya koka akan cewa idan ba a gaggauta ɗaukar matakai da suka dace ba barazana na iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya baki ɗaya. farfesa babagana zulum ya ce a watannin baya bayan nan dai jihar tasa ta samu kwanciyar hankali musamman ma a fannin noma sakamakon miƙa wuya da 'yan tayar da ƙayar baya suka yi ga sojoji a cewarsa tun bayan da mayakan suka miƙa wuya an samu karuwa a bangaren noma da kuma ayyuka da ake gudanarwa a gonaki a jihar ta borno adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wata majami'a mai hawa uku ta ruguje a jihar delta da ke najeriya yana karuwa inda zo adadin ya kai mutane goma kamfanin dillancin labaran anatolia ya da rahoton cewa ya zuwa yanzu dai akalla mutane goma ne dai aka tabbatar da kan su sakamakon rigujewar ginin na majami'ar mai hawa uku kamar da kuma kwamishinan lafiya na jihar ya tabbatar da hakan inda ya bayyana damuwarsa matuka akan karuwar adadin waɗanda suka mutu yana mai cewa an ce su an ceto wasu mutane takwas kamar da kuma rahotannin farko suka bayyana ana ci gaba da aikin ceto da kuma agaji a yankin kuma ana jinyar waɗanda suka samu raunuka a asibiti an ce sama da mutane hamsin ne dai suka halarci majami'ar a lokacin da lamarin ya faru ta jama'a masu da a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran yayin cika shekaru shida da shahadar sheikh namir bakir namir said hashim din ya yi kira ga saudiya da ta kawo ƙarshen tsoma bakin da take yi a cikin harkokin cikin gida na kasar labanan ta da bayan hakan a matsayin ɗaya daga cikin aika na cin fuska ga al'ummar kasar said hashim din shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah a wajen bikin cika shekaru shida da shahadar shak namir ya jaddada cewa wannan shahidi mai daraja ba ɗan tawaye ba ne maimakon haka ma an san shi ne da kyawawan halaye na kishin ƙasa kuma kisan da aka yi masa na siyasa ne zalla sai da hashim safi din ya bayyana cewa shak namir ya kasance daga cikin mutane masu son ganin cewa an samu daidaito tsakanin al'ummar saudiya da kuma masu rike da madafun iko a ƙasar to amma babbar matsala ita ce masu iko ba su san a faɗa musu gaskiya kuma saboda gaya musu gaskiya da yake yi ne suka kashe shi shugaban majalisar zartawa ta kungiyar hezbollah ya kara da cewa muna shaidawa amurka da kuma ali sa'ud da 'yan koransu a labanan cewa ba ku fahimci karfin wannan tsayin daka da kuma gwagwarmaya ba amma ku sani cewa tsayin dakan hezbollah da sauran kungiyoyin gwagwarmaya ne 'yantar da kasar labanan har ta iya wanzuwa a matsayin kasa mai cin gishin kanta ya ce muna shaida wa duniya cewa ba za mu bari wani ya kira mu da sunan 'yan ta'adda ba in ji shi ba za mu taɓa yin shiru akan hakan ba a baya bayan nan ne wasu masu bincike na kasar burtaniya suka gano wani tsohon masallaci da kuma wani wuri na ibada a lardin dikar da ke kasar iraki rahotanni dai sun ce masu binciken na burtaniya sun gano wani tsohon masallaci ne da wurin ibada a lardin na zikar wanda yana daya daga cikin muhimman abubuwa wanda suka faru a cikin 'yan watannin nan a yankin tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa a baban nan dai an gudanar da wasu muhimman ayyuka na bincike na kayan tarihi a lardin na zikar na kasar iraki daya daga cikin su dai shine wanda aka yi a fadar ɗaya daga cikin sarakunan babila wanda aka gano a yammacin nasiriya babban birnin lardin hakanan kuma an samu wasu wuƙaƙe da tukane da turare da kayan aiki na wancan zamani an gano wasu gine-gine a yankin waɗanda suka haɗa da ɗakuna da gidaje da masallaci a tsakiya an gina wannan masallacin ne a shekara ta 60 zuwa 80 bayan hijira wato zamanin banu umayya da aka gano wannan yanki hakanan kuma a arewacin lardin an gano wani tsohon masallaci wanda aka gina tun zamanin farkon bayanar addinin musulunci wanda shine karan farko da aka gano irin wannan gini mai matuƙar muhimmanci a tarihi a wannan wuri wuri na uku da wani masani na kayayyakin tarihi na ƙasar burtaniya ya gano a cikin kwanakin nan shine wurin bauta na sumerian wanda aka gano a arewacin nasiriya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla banda aka saurari labaran duniya sai sauran shirye-shiryenmu inda za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da tsaron yankin da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdul ilahiyon ya jaddada cewar nuna karfi ta hanyar daukan matakan soji da mame wasu kasashe da karfin tsiya da suka faru a yankin gabas ta tsakiya a 'yan shekarun baya-bayan nan sun tabbatar da cewa ba su ne hanyoyin wanzar da zaman lafiyar yankin ba don haka jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsayinta na goyon bayan duk wani shirin da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya lafiya da tsaro da kuma bunƙasa harkar tattalin arziki a yankin a jawabin da ya gabatar ga manema labarai a ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin doha fadar mulkin kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace sakamakon ziyarar da ya gudanar a yankin gabas ta tsakiya musamman ganawarsa da sarkin kasar qatar da ministan harkokin wajen kasar inda ke bayyana cewa kasashen iran da qatar sun cimma yarjejeniyar gayyato wasu ministocin kasar iran zuwa kasar qatar domin ci gaba da tattaunawa kan muhimman batutuwa da kasashen biyu suka cimma matsaya kansu kamar harkar tattalin arziki da kasuwanci da taimakekeniya kan harkar ilimi da fasaha da kuma sauran bangarori Amir Hussein Abdul Ilahiyon ya kara da cewa kasashen biyu sun kuma tattauna kan batun harkar lafiya musamman hanyar shawo kan matsalar cutar corona musamman ganin yadda kasashen biyu suka samu gagarumin ci gaba wajen shawo kan matsalar cutar don haka tawagar ministocin kasar iran za su tafi kasar qatar domin gudanar da zaman wa juna sani da masayar fasaha da kowane bangare ke dauke da ita kan batun harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman yankin tekun farisa ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran ta gabatar da shawarwari kamar yadda ta saba kan hanyoyin karfafa taimakekeniya tsakanin kasashen yankin da buɗe fagen tattaunawa a tsakaninsu domin warware wani saɓani da suke da shi amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace cewar sarkin kasar qatar tamim bin hamad ali sani ya amince da shawarwarin iran tare da jaddada goyon bayansa ministan harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin daukan matakin soji ta hanyar nuna karfi ba za su taɓa samun nasarar warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya ba kamar yadda abin da ya wakana a baya ya tabbatar da hakan don haka hanya ɗaya tilo da ta rage ita ce ɗaukan matakin diflomasiyya da sulhu saboda matakin nuna ƙarfi ba zai taɓa zama maslaha ga yankin ba sai ka wutar tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tsaron yankin ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya tana da gagarumar rawa da za ta taka wajen warware tushen matsalolin yankin kuma a aikace ta nuna hakan kamar yadda ta samu nasarar kalubalantar kungiyoyin ta'addanci musamman kungiyar da'ish tare da hana su cimma munanan manufofinsu kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance tana goyon bayan duk wani shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasar tattalin arzikin yankin inda amir hussein abdul ilahiyon ke bayyana cewa iran ta samu kyakkyawar goyon baya daga mai martaba sarkin qatar tamim bin hamad al sani tare da jaddada aniyarsa ta karfafa mahangar iran musamman a fagen tattaunawa da zai kai ga gudanar da taimakekeniyan dukkanin bangarori a yankin a bayan ganawarsa da sarkin qatar tamim bin hamad alisani sani ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma zanta da takwaransa na kasar qatar kuma mataimakin firaministan kasar sheikh muhammad bin abdulrahman alisani inda bangarorin biyu suka jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakekeniya tsakanin su. a taron manema labarai da ya gudanar a kasar ta qatar ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ziyarar aikinsa zuwa kasashen qatar da oman tana daga cikin matakan ƙarfafa siyasa da kasashen da suke makwabtaka da juna da gwamnatin shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ta ɗauka da muhimmanci ministan harkokin wajen kasar iran ya fayyace cewar asaman tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman sun jaddada muhimmancin taimakekeniya a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma batutuwan da suka yi tarayya a kai musamman dawo da harkar zirga-zirgar jiragen ruwa da kasuwanci tsakanin kasashen biyu kamar yadda suka tattauna kan hanyoyin shawo kan matsalar annobar corona da ta'addabi duniya a wannan lokaci hakanan jami'an kasashen biyu iran da oman sun tattauna batun saka hannun jari na haɗin gwiwa a wasu ayyuka a cikin ƙasar iran a fannoni daban-daban da suka hada da zuba hannun jari a tashar ruwan shabahar da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran haka zalika jami'an kasashen biyu sun tattauna batun sake dawo da zirga-zirgar jiragen saman safarar mutane na iran iya da oman iya da nufin sauƙaƙawa 'yan kasashen biyu da suke jigilar kasuwanci da harkokin yau da kullum a tsakaninsu misalin gudanar da yawon bude ido da sauransu tare da hanzarta ɗaukan matakan da suka dace a waɗannan ɓangarori hakanan ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma fahimci cewar sun tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya misalin batun kasar yemen da afghanistan da kuma palestinu kamar yadda bangarorin kasashen biyu na iran da oman suka tattauna kan batun da ya shafi harkokin kasa da kasa musamman yadda aka kwana a tattaunawan birnin biyana kan batun shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya tare da jaddada buƙatar soke dukkanin takunkumin da aka gagaba kan iran har ila yau a yayin ziyararsa a kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdulilahiyon ya gana da shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestino ismail haniya inda bangarorin biyu suka tattauna batun palestino da jamhuriyar musulunci ta iran take ɗaukan matsalar palestino a matsayin babbar matsala akan al'ummar musulmi tare da tofin Allah tsine kan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila mai aiwatar da kisan gilla kan kananan yara da mata gami da tsofaffi tare da samun cikakken goyon bayan kasashen yammaci. Har ila yau ministan harkokin wajen kasar Iran ya jaddada rashin amincewar kasarsa. tare da yin tir da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan birnin Kudus da masallacin Aksa farkon alƙiblar musulmi da yankin zirin Gaza da sauran yankunan falasinawa da tamami. musamman cin zarafin falasinawa ta hanyar gudanar da rushe-rushen gidajensu a yankin sheikh jarrah da sauran yankunan falasinawa da nufin mamaye su ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Falasɗinu, tare da taimaka mata a mayar da take gudanarwa ta neman 'yancin kai daga babakeren yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a nashi bangaren shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestino ismail haniya ya yaba kan yadda jamhuriyar musulunci ta iran take goyon bayan gwagwarmayar al'ummar palestino ta neman yanci daga gwamnatin yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida yana mai jaddada yin kira ga kasashen musulmi da na larabawa kan ɗaukan mataki guda wajen ƙalubalantar ire-iren matakan wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila wacce take ɗauka kan al'ummar falastinu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 kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan ku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum biyoyi ta Hausa Radio Tehran mai magana muji Muhammad wanda ga sani suna miji soja mai adai sahu a nan zandar likitar duzi Ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da bakan arziki. A farko ina gaida Malam Hassan Barka, ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas, akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas, akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero ina gaida Shadakwari Zero Dis, ina gaida Ajidan Shef Gero wanda yake Yamai, ina gaida Ajidan Shef Sumaila Garba wanda yake Yamai, ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa bakin likita dutse akwai abdu mai teba bakin likita dutse akwai letoro mai sans bakin likita dutse akwai alhaji bashir dan dada mai shago bakin likita dutse ina gode radio tehran biyu sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga Kadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari mu Kadorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai joka damasat kinunu sani nusari ilyasu m ilyasu gulawa akwai mamman binaya kuba awashe akwai yusuf sawundo kidan fulani goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu bi iwaci hausa Da farko da na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a wannan ƙarshen makon in ga da uwa da amana a ciki kamar haka. Da farko dai gore shirin Hassan Barka ina maka fatan kai da kai da jama'a cika gidan wannan rediyo mai albarka. Da farko na ga da Sunusi Madatte akwai Isu Madatte da Magaran akwai Lotero wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da Magaran akwai Miliso da mai adaidaita a nan bakin asibitin da Magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu alayyar da yake agadas akwai alkasim agadas ilis agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadora dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamoni a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum warahmatullahi a wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan zuwa lafiya da fatan kuna na cikin koshin lafiya ta kena muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan Lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ce a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazauni Lubiya ina gaida tantoni na ibrahim daga nan hayyami kwarta kwartage ina gaida tantoni na suman wadata ina gaida abokina na kaina lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar tage ina gaida kowa dan wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha Allah mai magana shine Hamza Ismail daga nan Lubia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Biwet Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse an katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio Biwet Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio Biwet Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin Niyami. Ina gaida Malam Shu'aibu Fanna, ina gaida Malam Rabi Ururu wa da gida da ke zaune a birnin Niyami. Sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan Radio BOS Hausa ku huta lafiya. Mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Sininja. Sau da waga dama da kuke ba mu dama gaida 'yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai adaidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai adaidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida ilyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na kulawa na alhaji abdu agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio bh hausa ta jamhuriyar iran kuna magana ne da sani bulacha daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku yan gidan radio na bh hausa ta radio iran e, muna yi muku barka da wannan sabon shekara ta maulidi da ta shigo kuma allah huda mu lahiya Allah sa ibadar mu karɓaɓɓa ce kuma Allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna Allah ba mu ladan wannan wata Allah sa manzon Allah ya cece mu gabaki dai da mu da ku duka 'yan radio Iran kuna magana da Sani Bulacha Karce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. Assalamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana na ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke bamu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun suna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye kawai baki daya. Yau ta mai magana naku Almustafa Gadan Gari. Assalamu alaikum mata tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku. To radio a to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lambar shi. Ina so a bani dama in gaida 'yan mutane na guda wanda suka sauka to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida su nushin madattai da da abdulaziz furezi da shugaba rabu mai aski dozman takasimo to letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba wa ila dikta daga kwarnakan jihar jambore jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako kai ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga lokacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran sannan malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabi ila da ke ya shi aiko kwarnakan jihar malaya jamhuriyar niger da da malam mustapha kadangare wayan zuma kwarnaka da babban imran shi ma wayan zuma kwarnaka da malam mubarak wayan zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan dubu shi ma da damagaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana sahiba wa ila likita daga karnuka jihar maradi a jamhuriyar nigeria assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya to yanzu kuma sai shirin muna tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barka saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan don boh da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ban bugu ba za mu ci gaba ne da wacin shirin da muka faro da muka somo da malam musa adam mai nage daga garin jos kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta yau malamin zai tashi ne kan yin amfani da hankali wajen kyautatawa iyali malam muke saurare assalamu alaikum to muna bayani cewa a duniyar hankali ko kai kanka ka kwatanta wannan da matarsa ga ƙaunar da suka wanda ta ci gaba tun daga neman aure haka lokacin kwanciyarsu suka yi addu'a kuma haka kullum suke ga abinci lafiyayyen abinci mai gina jiki kuma mai kyau sannan ga ka'idan kwanciyar sannan ga soyayya ga mu'amala mai kyau ga kwanciyar hankali babu damuwa aka yi wannan kwanciyar aka samu ciki a irin wannan yanayi da wanda shi kuma an zo kullum cikin faɗa ma haka ya kama ta karfa karfa mata ta saboda suna cikin faɗa bai bi ka'idojin ba addu'a haka ya afka mata kamar itace kamar dabba ga ta wata ce ta ƙunshi ba boko ta ce abun ma ƙazantaccen al'amari ne a duniyar ɗan adam ma ba shi da kyau abincin ba kwanciyar hankali haka kuka yi kwanciyar Allah ya ƙaddara aka samu ɗa shi kai ko ba a gaya maka ilimin likita a duniyar hankali in kai kana lafiya in kana ga wannan irin za a haɗa shi da waɗanda wancan da na yi bayani ko kuwa mu komo a kan tsirrai mutane biyu ne kowa da gonansa wannan ya je samo wani iri ma mara kyau gonan ma ba ta da kyau ba ruwa sosai ba taki bai lura da ita ba da wanda kuma ya samo ingantaccen iri yararre na ilimin zamani misali duniyar mu ta yau akwai tsirrai da aka ci gaba aka gyaran su za su fito cikin abubuwa masu kyau ko ma dai na gargajiya amma lafiyayye gonan kuma naka kuma ya dace da irin inda za a shuka wannan akwai inda wani wani tsiro ba zai yi a wani guri haka Allah ya duniyar mu ko wani yankin masara zai yi wani zai wani mafi kasa zai yi dankali ko doya wani kuma gurin gero zai wani in ka je ka shuka ma gero zai a wannan gurin sai a wancan gurin to aka samu gonan da ta dace da wannan tsiron da ka shuka ga ruwa ga taki aka gyara shi da wancan kuma ba ma gurin ya kamata a shuka shi ba an zo ma cikin natsu rashin natsuwa ba a yi shi aikin da kyau ba aka bar shi aka ba ruwa ba taki kasan ma bata yi daidai kana ga 'ya'yan da wanda abin da wancan zai girba zai yi daidai da naka ba zai yiwu ba to mu ma fa haka a duniyar mu to kuma ka ce kana son ka samu ƴaƴa masu kyau da za su soka alhali baka nuna ƙauna lokacin da kake shukar su ba baka nuna ƙauna da muwaddatun wa rahama wajen wara baka tausayin ta ka batta da yiwa ka zo kana zagin ta kana kututtura mata a shara har da zagin iyaye tana haƙuri da kai kila marainiya ne koko ba ta da ba ko ba za ta iya ba dai lalura dai ga iri-iri ko mai haƙuri ce haka ta haƙura tunda za ka ga wasu a haka in ka ga wasu kai ka ce ko bayi ne in ya shigo gidan kai ka ce dodo ne ba rahama in ya shigo gidan tsit kai ka ce dodo ne mai haɗe mutane ya shigo ita ba a koya mata ba shi ma bai sani ba cewa ana son in mai gida ya shigo gida a koya mata da ta mashi tariya da magana mai kyau da karɓo mashi kaya da mashi addu'a in zai fita da in zai dawo abin da ya dawo ta gode ta karba da hannun biyu ta yaba ta riko mashi ta share mashi zufa ta bashi ruwa ta bashi gurin zama akwai abinci intact ga wanda kuma zai shigo kawai ga shi nan dodo ya shigo ba a koya mata ba tsafta a gidan ga faɗa. ba wani hira na nishaɗi na wasanni tsakanin namiji da mace na nuna soyayya nuna mata ƙauna ya sayo mata abubuwan sha'awa babu masu raro kada ku cefa shirin da zan daga ga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani malami daga garin Jos na ƙasar Najeriya wanda zai tashi kan yadda wasu mazaje ke zama dodanni a cikin gidajensu. ya shigo gidan kus dodo ya shigo shi kada a raina ce rana ɗaya ya jefa mata kalma guda ɗaya ma na son ki bai taɓa yi ba ba zan iya ba ko yana gare ni ne ko yana ga ƙauyen shi ne saboda shi shi ne ne ainihin ba ƙauyen bai san me ya mawaddatu rahama magana kalam mai daɗi ma ba magana fa in kuka lura yan uwa maganan nan kalma mai daɗi mai zaƙi mai garɗi takan iya tada sha'awan ma'aurata biyu magana mai daɗi kawai musamman a duniyar mu ta yau da muke da waya yana wurin aiki ko tana wani guri ya aiko mata da wasiƙa magana mai garɗi ko ita kuma ta aiko mashi da wasiƙa a cikin test na waya mai daɗi sai ji kamar ya bar aikin ya dawo zai dawo cikin farin ciki to babu wannan sai dai an zo shi dai kawai ya ce, ya sha ya kwanta da ita ba addu'a ba ka'ida ba tsari ba mu wanda ba su mata kaya lura da jiki tsabtace jikinta mata ma ana so a lura da su sosai a samu musu kayan kanshi kanshi jikinsu yadda yake ya zama suna da wanduna da yawa duniyar mu akwai cututtuka da yawa infection at least a yi in so samu ta canja wando sau biyu kayan ƙanshi na lura da jikinta saboda al'ada da kuma yadda ƙeran su yake abin da take so gurgurun samun ka ya zama akwai turaren wuta akwai na jiki akwai tufafi gurgurun samu hali inda hali wani yana da hali ba ruwan shi sai dai ya shigo mata yadda ka san kura rana ɗaya ya zo na a tattauna a komai faɗa-faɗa a haka za a kwanta a faɗa-faɗa a haka za a tashi a haka za a haifu yara ba dole a haifu yan sara suka ba Tunda da haka kuka rayu wani tun da Allah ya bai taɓa zauna ya mata ko ba a ko ya mata wasa ba sam shi a kullum a dodo ne yake to ina mawaddatan wa rahama wannan aya ba ƙauna da jin kai bai san ya tausaya mata ba bai san ya yabe ta ba in ta yi abinci ko da yaya dai kaɗan nuna cewa ai abincin nan ya yi daɗi maman su za ta ji daɗi ya samu wani abu ya sayo mata da za ta ji daɗi sam aka rasa wannan wuta haka suka rayu shekaru su arba'in sittin hamsin talatin bai taɓa nuna irin amfani da wannan ayan ba wajen alabai na kuma wadda ta mara tausayi wani duka ya zagi iyayen ya la'ane ta ya mata ashar ya mata duka har da sanda har da da kafa baya tunanin cewa wannan uwar 'ya'yansa ne wasu ma 'ya'yan suna gani baya tunanin wahalar da ta yi ta haifi wasu 'ya'ya ta ɗauki cikin na wata tara shi an ce cikin nan wata uku zai iya ne muna ya kawo mata garau garau ya je can ya ci abin da ya ga dama zo yana numfashi kuma ya dinga hura hanci shi musulmi ne ya dinga zagi wasu arna wallahi wasu arna a duniyar mu na yau dai a nan afirka abin da muke wallahi wasu da ake kiran annan kiristoci sun fi mu iya zama da iyali ina gaya muna aiki da su wani kirista da wuya ya ya ci abinci a waje wallahi sai dai gida ko yasa sai dai ya kawo gida amma musamman mu hausa fulani na muna da matsala ba na wasa ba ya je ya fasa kwansa ya ci indomi ya ci komai. ya dawo ya shi ya ƙoshi haka zai ma to lokaci ya yi kafin mu ci gaba na za mu tsaye. to masu raro gashi dai mallam ya fara sakin jiki da wannan bayani to amma lokacin ya fara daka mana harara da karshe muna yi wa malam musa adam nage daga garin jos na nigeria wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya ba duk da dimbin ayyukan da ke gabansa da fatan allah ya kara wa malam lafiya a maimakon radiyon bihosh da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni alkun da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To yanzu ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen ko kuma batutuwa da suke da dangantaka da nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan batun da ya fi ɗaukar hankula a najeriya ta fuska siyasa tun daga farkon wannan mako da muke ciki shine batun fitowar da tsohon gwamnan lagos bola ahmad tinubu ya bayyana sa a fili ta fitowa neman takarar shugabancin najeriya karkashin inuwar jam'iyyar apc a shekara ta 2023 inda za mu yi dubi akan wannan batu da kuma bayyana wasu daga cikin abubuwa da dama waɗanda masana harkokin siyasa suka yi la'akari da su dangane da wannan batun da kuma ɓangaren da zai iya samun nasarori da kuma ɓangaren da zai iya samun cikas da tarnaki wajen cimma burin nasa wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a kan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. matakin da jagoran jam'iyyar apc a najeriya kuma tsohon gwamnan lagos asuwaju bola ahmad tinubu ya dauka na baya-bayan nan inda ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin najeriya a zaben shekara ta 2023 wata alama ce wadda take nuni da cewa an baga kujen siyasa yayin da ake tunkarar zaɓe mai zuwa an daɗe dai ana ta raɗin cewa tinubu zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya furta hakan da bakinsa a fadar shugaban kasa muhammadu buhari bayan wata ganawa da ya da shugaban a ranar litinin ta gabata tinubu dai babban mai fada a jini a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma ya taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zabukan shekara ta 2015 da kuma zaɓukan shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban waɗanda su ma a halin yanzu sun samu ƙarfin iko a jam'iyyar ta apc wani abu da ake ganin cewa zai iya taimaka masa sai dai duk da waɗannan damarmaki da mutumin da ake kira jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan ƙalubale waɗanda ka iya zame masa tarniki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar yadda ya bayyana da bakinsa. wasu daga cikin masana siyasa a najeriya suna ganin cewa babban kalubale da tinubu zai fuskanta wajen neman tikiti da kuma shiga zaɓe idan ma ya yi nasara a zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar ta apc shine rashin lafiyarsa a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na ƙasar burtaniya inda ya sa mutane suka fara jefa ayar tambaya akan lafiyar tasa da yake dama tun a wancan lokacin ne aka fara raɗin cewa zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya sha cewa yana da kuzari da zai iya shugabantar ƙasar kuma magoya bayansa sun ce mahasada ne kawai suke ta ɓaɓɓatu dangane da batun rashin lafiyar tasa masu wannan ra'ayin da ya sun yi imanin cewa idan a wasu wurare ne yadda yake fama da wannan rashin lafiya mutane ma ba za su dinga zance a kansa ba kuma ko an neme shi ma da ya tsaya takara ma ba zai amince da hakan ba domin lafiya na da matukar mahimmanci wajen jagorancin babbar ƙasa irin najeriya wanda kuma ko shaka babu a halin da ake ciki mutane da dama na ganin cewa samun mutum mai kuzari shine ya dace ya shugabanci najeriya kuma shine abin da ake bukata an yi wasu shugabanni a baya a najeriya din waɗanda suka yi fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko da tarniki a harkar gudanar da gwamnati inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da aka yi a baya hakan zai zama babban kuskure sai kuma wani bangaren da wasu masanan suka bayyana mahangarsu da suke ganin cewa shi ma a nan tunubu zai iya fuskantar wani babban kalubalen shine batun gwamnonin jam'iyyar apc waɗanda suke buƙatar irin mukamin da yake nema ko kuma wasu mukaman da ba su kai irin nasa ba a zaben shekara ta 2023 wasu daga cikin gwamnonin epc dai sun fito sun nuna suna neman samun kujerar mataimakin shugaban kasa wasu kuma shugabancin jam'iyyar wasu kuma kujerar shugaban kasar ma da kanta suke nema kuma suna ganin cewa sanya tinubu a gaba zai iya dakile cikar nasu burin wasu daga cikin waɗannan gwamnoni da ke fatan zama mataimakin shugaban ƙasa a najeriya suna ganin cewa idan tinubu zai yi wa jam'iyyar apc takara to yawancinsu ba zai iya yiwuwa su samu wannan kujera ba domin kuwa a matsayinsa na musulmi ana sa ran zai ɗauko kirsa ne domin ya masa mataimaki don haka tunda su musulmi ne zai wuya su iya samun wannan damar saboda zai wuya a haɗa musulmi da musulmi su yi takara ta shugaban ƙasa da mataimaki ko a yankinsa kudu maso yamma ma ba za a iya cewa dukkanin gwamnoni suna goyon bayansa ba inda biyu daga cikin gwamnoni ne kawai za a iya cewa sun fito sun bayyana goyon bayansa a zahiri a gare shi wato gwamnan osun wanda dan uwansa ne da kuma gwamnan lagos wanda shi kuma yaransa ne kuma shi ya kawo shi a cewar masanan hakanan kuma wasu na ganin cewa mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo. zai iya zame wa tinubu ƙashin wuya domin a fili take cewa akwai wasu makusantan shugaba muhammadu buhari waɗanda ba sa son tinubu don haka abu ne mai wuya su amince da shi wasu masanan kuma suna ganin cewa sai mutum wanda yake da wani tsari a ƙasa na siyasa sannan kuma ya kafu a siyasance sannan ne zai iya zama shugaban ƙasa wani babban kalubale wanda shi ma ka iya kawo wa tinubu cikas ko kuma ya samu tikitin yi wa apc takara a zaben shekara ta 2023 shine zargin da wasu suke yi na rashin cika alkawalan da jam'iyyar apc mai mulki ta yi bayan nasarar da ta samu tun daga shekara ta 2015 jam'iyyar apc dai ta yi wa 'yan najeriya alkawalla da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasar sai dai wasu suna da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alƙawla wanda jam'iyyar apc ta cika yayin mulkin nata a najeriya wasu daga cikin masana akan wannan batu suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alƙawalin za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga kuma tsadar kayayyakin masarufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'ummar najeriya musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallata jam'iyyar apc ga 'yan najeriya don haka yana daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci baya ga wannan kuma wani abu da wasu masanan su kuma suke yin tsokaci a kansa shine bola tinubu mutum ne wanda ake ta rudani a kan shi wane ne mata kameme akwai ta baba a kan daga inda ya fito ɗan wace jiha ne shi shin shekarunsa nawa kai hatta iyalinsa da takardun karatunsa da ya da kuma sai hancinsu da inda ya yi su da kuma hanyar da ya bi ya tara makudan kudaden da yake da su masu irin wannan mahanga dai suna ganin cewa waɗannan tambayoyi ne masu mahimmanci waɗanda har yanzu yake zille masu kuma matsawar dai jama'a ba su samu amsar waɗannan tambayoyi ba to lallai zai iya fuskantar kalubale a kansu. su jihar kano wadda take arewa maso yammacin najeriya ce dai ta fi yawan ƙuri'u duk lokacin da aka zo zaɓe don haka tana da matukar tasiri wajen samun nasara ga kowane ɗan takara yake neman ɗarewa kan kujerar shugabancin najeriya shi yasa masu neman zama shugaban ƙasa a najeriya ɗin suke ƙwallafa ransu a kan jihar kano don ganin sun samu waɗannan ƙuri'u na al'ummar wannan jiha ko yake wasu suna ganin cewa tuni tinubu ya fara yada manufofinsa a jihar ta kano amma kuma wasu suna ganin cewa yana da babbar matsala a jihar saboda mutane na kallonsa a matsayin wanda ya taimaka wajen murgwada zaben jihar ta kano na shekara ta 2019 da ake zargin an yi yawancin waɗanda ba sa goyon bayan abin da ake zargin an yi din na murgude zaɓe a kano tinubu yana daga cikin waɗanda suke ɗora wa laifi kamar yadda kuma su kansu masu faɗa a ji waɗanda suna nan da yawa a kano da kuma 'yan kwankwasiya za su yaƙi nasararsa idan ma ta tabbata cewa shine zai yi wa apc takara duk wadda cewa dai ga alama gwamnan jihar kano abdullahi ganduje yana goyon bayan tinubu ne kamar yadda ta bayyana a lokacin da tinubu ya ziyarci gidan gwamnatin jihar kano a lokutan baya inda gwamnatin jihar kano mai ce a yanzu da makarrabanta suka nuna goyon bayansu a zahiri gare shi wani abu da ke ishara da raɗe raɗin da ake yi na cewa ko da tinubu zai zaɓi mataimaki musulmi daga arewa to akwai yiwuwar ya zaɓi abdullahi ganduje gwamnan kano mai ci a halin yanzu ya zama mataimakinsa. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga da suke mu dole anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokaci lokacin don kowa da kowa ne Abdullahi Salo ka tsana da na shirye shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tura na kawo ƙarshen shirin namu baki da mai da ke mana sauran 'yan dagiyoyi kaɗan za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara gwamnan jihar borno baba gana zulum ya ce ƙananan hukumomi biyu ne dai yanzu haka da suka haɗa da abadam da kuma kuzamala su hukuma ƙarƙashin ikon mayakan isop tsagen da ya balle daga ƙungiyar 'yan boko haram zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda kai masa ziyara a birnin maiduguri fadar mukin jihar barnan a ranar laraba da ta gabata yadda yake yabawa gwamnatin shugaban najeriya da kuma hukumomin tsaro na najeriya din sa nasarorin da aka samu a jihar borno zulum ya ce ya damu matuƙa game da karuwar mayakan isop a sassa daban-daban na jihar musamman ma daga bangaren kudanci inda ya kara da gargaɗin cewa bangaren na iswap sun fi boko haram karfi da kuma makamai gwamnan jihar barnan ya koka kan cewa idan ba a gaggauta daukar matakai da suka dace ba barazana na iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya baki daya farfesa na zulum ya ce a watannin baya bayan nan da jihar tasa ta samu kwanciyar hankali musamman ma a fannin noma sakamakon miƙa waya da 'yan tayar da ƙayar baya suka yi ga sojoji a cewarsa tun bayan da mayakan suka miƙa wuya an samu karuwa a bangaren noma da kuma ayyuka da ake gudanarwa a gonaki a jihar ta borno adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wata majami'a mai hawa uku ta ruguje a jihar delta da ke nigeria yana karuwa inda zo adadin ya kai mutane goma kamfanin dillancin labaran anatolia ya bayar da rahoton cewa ya zuwa yanzu dai akalla mutane goma ne dai aka tabbatar da sarasa su sakamakon rigujewar ginin na majami'ar mai hawa uku kamar da kuma kwamishinan lafiya na jihar ya tabbatar da hakan inda ya bayyana su matuka akan karuwar adadin waɗanda suka mutu yana mai cewa an ce su an ceto wasu mutane takwas kamar da kuma rahotannin farko suka bayyana ana ci gaba da aikin ceto da kuma agaji a yankin to don zamu karkare sai dan Allah mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amdalin kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya